assalamu alaikum barkanmu da barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon darasi na akan jerin darasin mu na jama'a programming kuma ina muku barka da sake kasancewa da ku a wannan channel ta mu albarka da sunan almubarak tv wannan darasi ne darasi na 16 darasi na 15 da ya gabata mai shine akan java comparison operators a yau kuma insha Allah darasin mu ne za mu shi akan java logical operator kafin mu ci gaba da wani so kuma subscribe ku da alamar karama da kuma like ta da za a dinga sanar da sabon darussa da zaran dora idan kuma wannan bidiyon ya burge ku sai ku nuna mana alamar likin ta yadda za ku kara mana karfin gwiwa to menene amfanin java logical operator java ana amfani da java logical operator ne guda uku yana operator domin saka domin wannan shi dai an fasa sani guda biyu an ne wannan kuma o ne wannan kuma not misali yanzu idan na yi building a software na ce sai musulmi zai yi amfani da ita ko kuma idan na ce sai musulmi kuma ɗan shekara ashirin zuwa abin da ya sama kuma ɗan najeriya misali to lokacin da zan wannan software idan ina so in saka wannan ka'idodin zan ce h 20 and religion muslim and country nigeria to idan na saka waɗannan ƙa'idodin guda uku to dole sai sun cika za ka yi amfani da wannan software shi ne amfanin an komai yawan ka'idodin da ka saka sai sun cika za a yi amfani da amma shi o a ba sai duka sun cika ba idan dai komai yawan su idan ka fara dama ka ci idan ɗaya daga cikin su ya zan gaskiya to shi kenan ta ba mutum dama shi amfani da wannan software shi kuma wannan not ne wato idan baka so ka yi printing ɗin wani statement sai ka sa not sai ka saka shi ka kawo sunan wannan variable ɗin to ba za ka yi printing shi ba ko ba zai aiki a nan ba sai idan logic to wannan an fasanta guda biyu shi ne an wannan o wannan not wannan ana amfani shi domin a idan yanzu na ce ah, shekarunka idan suna shekara goma sai in saka an dinnan nan sai in ce kuma suka kasance musulmi ke religion muslim in saka an dinnan nan in ce sai kasar ka ta kasance najeriya to idan ka zo ka saka shekarun ka sun kai ashirin ka saka eh, addinin ka muslim ka saka kasar ka nijar ko kemur to wannan software ba za ka yi amfani da ita ba misali ko kuma idan ka zo ka saka eh, shekarun ka sha tara ka zo ka saka addinin ka musulunci ka saka kasar ka najeriya to wannan software ba za ta ba za ta baka damar kai amfani da duk saboda ai ce kamar ka shakara ne ba kai ashirin ba dole sai ka'idodin sun cika gaba ɗayan su ne a shi kuma o ɗaya daga cikin su idan ya cika idan na ce idan sunan idan shekarun ka sun kai shekara ashirin o shi o kai musulmi ne to cikin biyu ɗin ga idan dai ka zo ka saka shekarun ka sun kai ashirin amma wani suka addini ka saka krista to za ta baka damar ka amfani da ita wannan software to amma idan ka zo ka saka addinin ka krista ka zo ka saka shekara ka wata ka ashirin ba kaga ciki ba wanda kaga ciki ba wanda idan ka saka shekarunka ashirin ka zo ka saka shekarunka ka saka addinin ka kirista to za ta duba shin shekarunka sun kai ashirin ba su kai ashirin ba to amma kuma addinin kirista ne to can wajen saka shekara ashirin da idan har da an na yi amfani to ba za ta baka damar kai amfani da ita ba to shi ne amfanin waɗannan su kuma wannan not ne in ce not kaza banda kaza ai kaza banda kaza kaza da kaza amma banda kaza bari mu shiga sai mu yi muku misalin su kafin mu shiga cikin darussa inda za ku gane su wannan muna yi ne dai ku ga yadda kusan da su nan ga zai kira din ɗin boolean 1 equal to true equal to true or hacerle ese ¿no? Eh, oh, de Sustent. the print boolean to na ce a cikin ball na idan turu ne ko false to bani tunda dai akwai to yanzu da zan zance false pulse o pulse na idan pulse ne o pulse kun gaba ni pulse idan na ce kun pulse o true to zai ba ni true to me yasa zai ba ni true kuma na ce true o pulse na ce ma idan yana ba daidai ba ko yana daidai lokacin da ta zo za ta min printing da ta ruba baluwan ta same shi ba falturu ba sai ta kaga o oh, din nan sai ta tsallaka zuwa balutu turu idan kuma nan yake turu da da zuwan ta ta same shi turu ba sai ta zo nan ba za ta yi printer din turu bari mu yi misali kuma da wani mu sake cewa an sai mu zo mu saka false na mayar da shi pulse murura shi magani za ta ba kun ga ta ba pulse wato winchester ya kasance pulse idan yana pulse ko yana pulse da kuma true to wannan tun da true ne su kuma wannan pulse pulse ne su to nan to ai wannan an ne dole sai ya cika shi ma pulse ko kuma waɗannan sun cika turu su za ka ba mu true yanzu sai wani cike waɗannan true ban sake saka ma wannan turu mu sake samu sannan za ta ba mutum ko ta mutum to yanzu bari mu yi amfani da abin eh, integer misali integer 1 mu yi 28 int there was a to 6 there was a white space like boolean boolean boolean C equals to boolean C equals to A less than to yanzu mun ce a cikin integer muna da biyar a cikin integer a muna da biyar integer b muna da shida sai muka ce idan a din tana ƙasa da integer b idan a tana ƙasa da b muka ce a din tana da b ya ce tu a eh, tana kasa da b sai muka ce to shi kenan a ɗinmu greater than b tana sama da b zai ce pulse in ya ce pulse ko to yanzu abin da zamu sai mu saka a an o o um, boolean eh, 1 kuma shi wannan bulewan one ɗin true ne shi kuma wannan false ne bari mu lura shi gani abinda zata ta mu true kun gani amma idan muka cire bulewan one ɗin nan za ta mu false kuma ta ce false mun ce variable ɗinmu na a yana sama da variable ɗinmu na b sai ta ce a sai mun ka ce o mun ka saka o boolean 1 tun da yanzu shi bulewan gaba ɗayan su turu ne to abin da za ta yi mun ce kamar mun gaya wa jaba ne cewar idan variable din mu wannan idan variable din mu na a da b ba daidai suke ba to ta yi wani printer din variable din mu na b na bulewan shi da yake daidai sai ta yi wani printer din kaga turu ya za a yi mu kara tabbatar da turu ne bari mu dawo nan sai mu saka boolean 1 sunan variable din mu na boolean wani nan za ta ba mu turu Kuma mu zo yanzu kawai sai mu saka turu nan kun ga turu da mai dole shi display da za mu turu to yanzu anan muna saka exclamation mark wato not b1 kuma ko b1 kuma kada ta yi mana printing ɗini a idan muka cire wannan mm, exclamation mark not operator ɗin logical not za ta ce tun mun ce wannan ko wannan duka wanda yake daidai idan wannan ne wannan ne daidai ta mana printing ɗin shi idan wannan ne daidai wannan ko wannan shi ne o wannan ko wannan to amma kuma in ka saka logical note wato ko wannan ne daidai ko kuma kada kai wani printing ne ko da shi yake daidai sai in ce false to ba wanda yake ba daidai ba shi kuma an yanzu idan muka saka an fasan guda biyu mu cire wannan logical note ɗin yanzu idan muka ruwa shi za ta ba mu false za mu samu kun ga mun samu false saboda wannan turu ne kuma wannan false ne to sai mu zo a cikin nan sai mu goge shi mu mayar da shi false yanzu za mu same shi kuma a false amma wannan tafi yanzu idan muka dawo da shi to bari mu mayar da wannan shi kuma zama turu mu ce less than tunda dai less than ne a din mu ai tana kasa da shida da kuma b1 boolean din mu shi kuma turu ne tsoratu shi ba zai aiki dole sai kowane sharadi ya cika kun ga dai biyan bulan ɗin mutum muke da shi shi kuma wannan variable ɗin mu na a jar ne variable ɗin mu na b shida ne muka ce a ɗin mu tana ƙasa da b a eh, two kenan ko kuma a b1 shi kuma b1 ne za mu samu kun two idan muka saka kuma logical note za ta yanzu za ta yi mana firinta amma kuma ba tare da wancan ba kun ga tawon pause saboda wannan shi ya cika ka'idodin sa turu ne shi kuma wannan turu amma kuma mun a mana printing ne shi saboda haka ba za ta printing da shi sai wani pause wannan shi ne ake amfani da shi a nan za mu dakata da fatan kudade da kuma ɗan da ɗan ɗan wasu salamu alaikum ɗan ɗan ɗan ɗan lafiya